alhamdulillah Hajji Bashiru yanzu Kaduna ana zaune lami lafiya. Allah ya maido da zaman lafiya ya ba mu iko mun yi duk abin da za mu iya yi gwargwadon hali duka da mu 'yan sanda wanda hakkinmu ne wato kula da tsaron cikin ƙasa wato Najeriya gaba ɗaya da kuma sauran jami'an tsaro da suka taimaka mana. Yanzu Kaduna alhamdulillahi kowa na tafiya yana yin abunsa cikin walwala da kuma zaman lafiya sai dai har yanzu akwai sauran wato dokar ta ɓaci. To kwamishina rahotannin da muke samu daga wasu sassa na nuna cewar ana tara matafiya ana afka musu. Ko kuna da irin wannan labari? To, ka san wato idan aka yi rikici a ina ne, idan rikicin ya ƙare, to kafin kura ya kwanta za a yi ta samun irin waɗannan ƙarairayi da kuma kururuwa shaɗan da kuma aisalin abin da ake faɗa nan an tara wani can an tara wani amma maganan tara hanya babu shi wato akwai dai rahoto wanda kuma ya taso daga wani ƙauye na hanyar kaciya ana ce idon akwai ɗan fulani guda da yana kiwon shi 'yan ƙasa suka cire shi suka je suka yanka shi jiya kenan aka samu gawarsa sai kuma shekaran jiya wancan akwai wasu 'ya'yan fulani suna kiwonsu aka bi su to babban wanci ya samu ya kai labari karamin ne in shekara shida suka sassare shi shi ma ya mutu irin wayannan daman akan samu idan aka yi tarzoma bayan ta shine ake kira da turanci wato post violence management period yana da wahala kwarai kuma mana iya kokarinmu mu in Allah da abin zai zo sauki kuma duk wayanda aka da sunansu ko bincike nuna muna muna kama su kuma za mu kama su za mu kai su gaban kuliya da dar Allah. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci Kaduna inda ya nuna ɓacin ransa kan abin da ya faru ya kuma ce duk wanda aka samu da hannu zai fuskanci fushin hukuma. Ya zuwa yanzu kamar mutane nawa kuka kama. To, eh, da farko lokacin da abin ya fara a wancan mako a kasuwar magani da mun gama wato ayyukanmu mun samu mutane 22 wanda kuma mun kai su gaban kuliya. Bayan nan da kwana biyu na kasuwa banan eh, kujama da kici ya taso a kujama saboda irin wa'annan eh, karerai da kururuwar shaɗan. to da kuma makircin 'yan iska da mutanen banza da ke zaune cikin al'umma to a nan ma mun sake kama 21 mun kai kotu in ka haɗa ka gike na yanzu mun kai kotu mutum 43 yanzu haka da nake ma magana muna da mutum hamsin da wani abu da abin da ya sa na ce wani abu akwai yau watakila da yake manyan babban bako shugabanmu na ƙasa ya zo kuma muna can ba zan san ko nawa aka kama yau ba don munan mun shirya duk mun gama bincikenmu muna kan wato baza tarkonmu muna kama duk wanda suke da hannu a ciki sai haka yanzu dai muna da sana da mutum hamsin wanda tsakanin gobe da jibi za mu kai su kotu da yardar Allah. Kwamishinan 'yan sanda Ahmad Abdulrahman mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Mun gode Alhaji Bashir.